ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine 28 aka yake ga watan goma shekara 2016 miladiya amma in ji malaman tarihi allah mai girma da ɗaukaka ya amince mana wato mu ɗora ci gaba da karatun da muka yi alkawari za mu ci gaba da yinsa a yau shine wato wa'azinmu na mu koma tsangaya idan ba a manta ba mun yi alkawari a jiya cewa jiya mun yi na ɗaya yau za mu yi na biyu kuma karatu ne guda goma jere da juna wanda in daddatsawa za a yi karatu ne yana iya kai dubu ana yin shi to amma sai muka ce za mu takaita a yi shi kashi goma sauran bayani kuma sai ka koma tsangaya dama taken karatun mu koma tsangaya kuma manufar wannan karatu ita ce jawo hankalin al'umma zuwa ga mu'ujizoji na alkur'ani kuma cewa ilimin alkur'ani ba a gama shi yiwa don ka rubuta kur'ani ɗaya ko biyu ka dawo ka ce shi kenan ka gama karatu shi alkur'ani allah ya gaya mana wa fauka kulli zai ilimin alimun duk ilimin mai ilimi to akwai wanda ya fi shi ilimi hata hi ilallahi ta'ala har shi ilimi ya tuƙe zuwa wurin allah maɗaukakin sarki ta ajiya muka ce mun fara jimla wato kowane baki a faɗi harafin da adadin shi cewa duk wata kalma da aka gani cikin alkur'ani to mu ga kalmai guda nawa ce iri irin ta nawa ce cikin ƙur'ani to yau ma a nan za mu ɗora za mu taƙaisa shi shi mu yi kamar kashi biyu tunda an yi jiya yau ma shi za mu yi zalla sannan kuma mu ci gaba da magana kamme da canme me ake nufi kamme shine rababben karatu canme kuma wanda yake haɗaɗɗe mu koma labarin baƙin alifi da kuma alifja da sauran karatun tuna wanda ya za ka yi ka rubuta alkur'ani a matsayinka na ɗalibi daga nan har zuwa yadda ake karya takarda a rubuta alkur'ani za mu gaya ma dalla dalla da ikon allah abinda ya rage ma kawai ka je ka je da tilawai da tilawar ta haɗu to an gama baka logogi a nan tilawa kawai ta rage ma. a za mu tashi wato magana akan musamman duk karatu da kaji ya ce musamman za ka ji ila ajalin musamman to da kaji musamman adadinsu cikin alkur'ani 21 ne su ne akin akwai sayi atikum sayi atikum cikin ƙur'ani bajin ne guda biyar akwai sayyi'atihim bahun ne shi kuma guda bakwai akwai sayyi'ati yahun guda goma sha biyar sayyi'ati wanda bai yi ma'arifa ba akwai a asayyi'atu su kuma waɗanda suka yi ma'arifa suka yi ruhu a bajin ne guda biyar sannan idan mun ƙare in mun gama wannan karatu na yau akwai fili na tambayoyi dama kamar yadda muka ce a kowace rana za mu riƙa buɗe fili na tambayoyi Ah, duk wata tambaya da take da alaka da addini to kana iya zuwa ka yi ta bayan an ƙare wannan wato lakca karatu kenan sannan akwai hudan kasan farkon izifin bakara in ka ce alif lam zalikal kitabu la raiba fihi sai ka ce mi hudan lil muttaqin menene hudan adadin shi cikin qur'ani mahinne ne guda 48 akwai saya hadini inni zahibun ila ya ce ni saya hadini in ka fara wato kula walau itukun bi ahadainin ma wajadtum alayhi aba'akum kana farawa zaka ji ya ce saya hadini saya hadini wanda ya ce saya hadini ajin ne guda hudu ya hata duna bayyin guda goma ta ta duna baddin guda shida su duri kun. ajin guda hudu in aka ce sudu wanda ya ce suduri kum ya ce suduri amma ya ce kum shine hudu akwai kuma suduri him shi kuma bajin ne guda biyar akwai wanda ya ruwa shi kuma ya ce suduru hum ajin guda hudu akwai sudura wanda ya wasali sama sudurahum guda ɗaya ne kuna shidda cikin ƙur'ani asadiqina mabahin guda hamsin akwai yan zuruna baɗin guda goma sha ɗaya zuruna guda ɗaya zaruna shida alkazibi na goma abu na biyar shida shidda kuna hudu alma'abi ɗaya ma'aban biyu ma'abin bajjin guda biyar baharin guda ɗaya kaji ana tafi baharin luji ko sai albahari kazin 27 albaharu baƙin guda uku albaharani guda ɗaya albaharaini guda hudu abuhurin kaji an ce min ba'dihi sab'atu abuhurin ma nafidar kalimatullahi guda ɗaya ne min bahiratin ɗaya albabilu da ya ruhu a guda hudu albabila da ya wasali sama shi ma guda hudu na guda biyar husunan guda sha uku hasanan guda goma sha uku shi ma hasanatun guda tara hasanatan bahu guda bakwai azalimu da ya yanka ya yi a ɗaya farda guda ɗaya azalimi wanda ya wasali ƙasa guda ɗaya akwai zalimuna shida la zalimuna ɗaya zalimina tara tash'uruna hudu yash'uruna ishirin da ɗaya haza haza haza cikin ƙur'ani fanabin haza haza haza cikin ƙur'ani sanadin 132 kun takwas fayakunu tara to ya aka ya zama kun takwas ce a da bai kun fayakunu ce ya kamata ya zama kun takwas ita ma fayakunu ya zama adadi ne sai aka ce a'a kun takwas ce fayakunu tara to ya aka yi akwai wanda shi ba kun ya ce ba shaye fayakunu ɗa'iran bi lahi shi yasa ya zarta kun fa kuni yawa shi kuma kun fa kunin akwai wanda ya ce wa izaqa bai amran guda ɗaya ne yana nan gindin bakara wa izaqa bai amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun akwai kuma wanda ya ce fa iza bai amran shi ma shi kadai ne shi kuma yana cikin waya qaumi maliya cikin rubin rubin kullin hitu akwai kuma wanda ya ce iza bai amran kawai wanda ya ce iza bai amran su kuma su biyu ne shi bai ce wa iza ba bai ce fa iza ba an dai gama ma kawai saura a koma tsangaya ina fata an fahimta daga nan sai ka hada da su inda ma amruhu idza a nan ya kula lahu kun fa ka kaje ya ƙalin lahu nan ma ka ɗauki guda ɗaya. kun dai takwas ne fa kunu tara dalilin kuma da yasa suka fi yawa saboda fa kunu qa'iran bi iznillahi ina fata an fahimta to banda haza da aka ce fanadin 132 to a akwai hazan da ya waƙafi shi zalla mai waƙafi ya bayin ne guda 20 in an haɗa da mai waƙafi da mara waƙafi su ne suka zama fanadin ɗin 132 sai mushirikuna shida mushrikina lazzin 37 shirikuna ya bayin guda 20 amma akwai guda biyu waɗanda suka yi kuri tushirikuna bahun guda bakwai ku da ya tare da alifi guda uku alhulda wa ma ja'alna li basharin min qablika alhulda ɗaya ne wanda ya ce alhulda din nan akwai kuma khalidun irin a ce kaman huwa khalidun fil guda ɗaya ne cikin qur'ani min dunillahi da 71 min dunillahi da waqafi yahun guda goma sha biyar khalidan khalidan banda khalidun da muka ce ɗazu khalidan wanda ya wasali biyu sama guda uku ne khalidina maddin 44 khalidaini je ka kadasani wanda ya ce khalidaini fakana aqibata huma annahuma fil nar yace ni khalidaini guda ɗaya ne khaliduna kaddi 24 wa wanda ya sa ya ce wa kulu bajin ne guda biyar fakulu wanda ya fa guda bakwai fakula ɗaya wa kula ɗaya fa akala ɗaya muminai ni ɗaya as-samadu as-samadu ɗaya ne cikin qur'ani je ka kulhu wallahu kulhu wallahu ahad sai ce ni allahu samadu as-samadu guda ɗaya ne sawami'u ɗaya alwarisi ɗaya alwarisu na uku alwarisi na shi ma uku asahabu wanda ya ce asahabu kaji kana cewa ulaika asahabu ne to shi asahabu ɗin mahimmin cikin qur'ani 48 sai asahabi wanda ya wasali kasa sha uku asahaba da ya wasali sama goma alhaƙi mahin cikin ƙur'ani 44 alhaƙa da ya wasali sama kaddin 24 a haƙu goma kaji ana cewa a taka shaunahun ya ce ne wallahu a haƙu to shi a haƙu a haƙu ɗin goma ne cikin ƙur'ani sai ibtiga'a guda goma sha ɗaya kaji ana cewa wa ma adareka wa ma adareka wa ma adareka guda goma sha uku ne cikin ƙur'ani je sabilan kaɗin 29 sabilin lahi bayyun ɗari daidai ka tara wa ka shida sai alkitabu wanda ya rubuwa ka faro su tun daga alif zalikan zalikal kitabu to shi kitabu din takwas ne ga sunan wa wabi alkitabu kai ta nema dai ga sunan cikin alkur'ani sai alkitabi wanda ya wasa wasali ƙasa shi kuma fawin ne 86 alkitaba ayyun tamanin daidai a alama biyu mushfikuna biyar mushfikina uku fazannu ɗaya wa zannu bakwai sagiru na biyu sagiran ya ka ce sagiran shi ma biyu sai fa asbaha biyar alkhaliduna kashe nan wayan nan alkhaliduna ɗaya al'alamina soihin cikin ƙur'ani alamina alamina mina ne soihin sadi ya ɗauki sittin ya ta ɗauki goma hasa ɗe ya ɗauki takwas haɗa su saba'in da takwas alamina akwai waɗanda suka yi kuri akwai waɗanda suka yi kumsa in an haɗa ne duka wanda suka yi kuri ya ne guda goma sha ɗaya wanda suka yi kumsa kuma bazin ne guda tara kuma ba ko ɗaya a bakara duk suna nasu masu kumsa ina ba ta an fahimta sai alimuna guda ɗaya ka san shi bincika an ka sai alimi na babu ma'arifa daya kitaban kitaban yabbin ya ka kusa da ka matsa nan kusa da amma da kayi kasa nan sai ka samu guda sai kataba kataba kaji kana cewa kataba rabbukum ala nafsihi rahmata guda biyar ne kutiba guda goma sha uku satu kutabu ɗaya nasiyacin ɗaya bin nasiyati ɗaya binasiyati ha ɗaya bin nawasi ɗaya nabijat ɗaya nabakatani ɗaya nabidun ɗaya mandudin guda biyu mandudin musawwamatan inda rabbi kuma ke min adh na bibai sai ka ce ni kuma gaba je ka izawaka je ka izawaka ko ma tsangaya ne kawai shi na kawo je izawaka ka ƙara bincikawa sai ce ya wa ɓalihin manbut sai ka yi idigami wa balhin manbud ko ba idigami kuma idigami ne bi gunna ba bi gairi gunna ba <clears throat> sai mu ce nabarata daya nabaratun daya nabaratan daya wani mawuzatu daya wani mutaraddiyatu daya wani nadihatu daya yandiku baƙin uku yanɗiƙuna ƙuna ajin guda hudu alif ya ɗauki ɗaya jin ƙarami kuma ya ɗauki uku sai ƙuna guda biyu an ɗaka lallahu ɗaya an ɗaka ɗaya man ɗiƙa ɗairi wa na min kulli shay'in shi man ɗiƙa ɗin guda ɗaya ne sai mansuran wanda ya sadi guda ɗaya mansuran da ya ca biyu an situ biyu cikin ƙur'ani guda biyu wa idza quri'a alqur'anu fastami'u ulahu gaban wa ansitu wa idh sarabna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu sun kare cikin qur'ani guda biyu ne ɗaya daya nisfu daya wa nisfihi daya wa nisfahu daya yantasiruna daya tantasirani kaji ana cewa fala ne ɗaya ne fantasir ɗaya anni ga garubu mana fantasir ya ƙare wa nasahatu biyu iza nasahu ɗaya wa an sahu ɗaya a nan saha ɗaya nusuhi ɗaya nasihu ɗaya na nasihu na biyu an nasihi na uku na suha ɗaya nasabin uku nasaban ɗaya ila nasabin ɗaya anan nusubi ɗaya wa nan sabu guda nusubat ɗaya fansab ɗaya fa'i za gata? fansab shi kadai ne cikin ƙur'ani sai bin nasiyati da nasiyatin guda guda nasibuhum ɗaya nasibahum biyu nasibaka ɗaya wala tansani nasibaka min ad ɗaya ne cikin ƙur'ani nasibun bazin shi kuma guda tara an nasirina ɗaya na kuma bai yi ma'arifa babban hun guda bakwai kafe kafe kafe kafe cikin qur'ani kaji kana cewa wa kafe billahi shahida wa kafe billahi alima wa kafe billahi wakila kawin ne 26 sai fa kafe ɗaya ne je kalin lazina hasanu fa kafe billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum kaji shi guda ɗaya ne shi kanshi da gafiri ne kuma duk da an same shi a can cikin ta ya ɗaya ne biyu ne shi ma wa in kunna an dirasatihim lagafilina da shi zaka hada su fa kafi billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum lagafilina sai wancan an jira satihim din sun zama biyu sai kafainaka kafainaka ɗaya ne awalam yakfi in aka ce awalam yakfi bi rabbika kenan ɗaya bi kafin ɗaya fa sayakfikahumullah ɗaya cikin qur'ani sai yakfi yakfiyakumu ɗaya cikin qur'ani sai awalam yakfi mu anna anzalna alaykal kitaba yace ni yutu mai alayhi inna fi zalika da rahmatan wa zikira li qaumin yu'minuna je ka guda ɗaya al khasmi ɗaya khasimun biyu khasiman daya al khisami biyu khasatan wattaqu fitnatan mana la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan ɗaya ne cikin qur'ani sai as-sakhatu fa idza ja'atni ja'ati sakha daya cikin qur'ani mu ɗaya ne hasmani biyu hasasatun ɗaya samu fi rabbihim guda ɗaya sai in aka ce khasimuna balhum ƙaunin mi khasimuna ɗaya ne ya khasimuna je kaya sun ɗaya ne la tahtasimu ɗaya ne je ka ƙaf ƙala la tahtasimu bayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id sai tahtasimuna inda rabbikum mi taktasimuna mana je ka in zaka kama fa manazalam daya sununa ajin guda hudu nakalan nakalan nakalan akaluna guda guda ne sai kalihuna daya kalbuhum kalbuhum kalbuhum kalbuhum wa kalbuhum ɗin guda hudu ne in ka haɗe su cikin ƙur'ani yakka na ukun daya mukallibi na ɗaya alkefiri na cikin ƙur'ani bajjin ne 93 sun ƙare ina inna a'ɗaina kalkausar nan za ka samu ɗaya fasalli rabbika wanhar inna ne aka huwa naftar suratun kefirina sun ƙare da gani suka ƙare ne bajjin 93 khabi'a ɗaya alhaɗi'una ɗaya alhaɗi'ina uku alhaɗi'ina yankakken nan na ƙarƙashin warƙar hamar biyu hamma biha ɗaya bil ɗaya daya khadabahum daya wala tu khadibni biyu khashiya hudu khashitu daya al hadisi da ya wasali kasa wala wa ajabaka kasratul mi khabisi guda ɗaya ne sai al hadisu shi ma guda bajjin ne guda biyar lil na daya al hadisatu daya wal na daya hadisatin harfai al suna harfai harfai shine biyu wala raɗaɗin ɗaya ruɗaban ɗaya ru'uban ɗaya sai ka koma ka ce ar-ru'ba wa qazafa fi qulubi ni fi qulubihim ar-ru'ba hudu ne cikin qur'ani wa ra'adun guda daya ga ya canje kan gindin bakara wa ra'adun wa barku sai ar-ra'du wa yusabbihu ar kenan guda daya ne sai ar-ra'di shine suratul ra'di daya ra'auha daya ri'ayatiha farda war'au guda daya ra'inan harfai ragibuna harfai arri'a'u farda shine guda ɗaya kamar yadda ya ce ƙalata la eh, nasiki hatta yusdirar arri'a'u wa abuna shaikhun kabirun shine arri'a'u din guda ɗaya da suka ce mu ba za mu shayar ba hatta yusdirar arri'a'u almar'a je ka sabbi guda ɗaya ne wa mar'aha guda ɗaya ne wa mayyar gabu ɗaya ne watar da bula ɗaya ne fargab shi ma ɗaya ne je alam na sharha alam na sharha laka sadarak wa ba'ana anka wizrak allazi anqaba wara wa ana laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farakta yace ni fansabu ila rabbika karshe fargab shine guda ɗaya aragibu ɗaya muragaman kasiran wasa'atan shine muragaman ɗin guda ɗaya ne sai ragibu na harfai ragadan hudu in aka ce ragadan baƙin ne uku cikin ƙur'ani sai yauman yauman yauman yauman kana ni sharruhu mustadira yawin sha shida rizikan yawan su ɗaya da yau in aka ce yauman aka ce rizikan duk yawan su ɗaya cikin ƙur'ani kowanne yaumin ne guda goma sha shida tumina ɗaya yumin na harfai amanna na jin amantun goma amanat biyar amantu uku ayyaman hudu min gafurin ga gafurin saba'in da ɗaya gafuran ishirin bihusubanin daya alwailu wanda sai da ya alif da ya ce wada kumun wailu min mata sifuna guda ɗaya ne sai wa wailu wanda ya taba din wajen yin wailun din bai ce wailun ba ya ce wa wailun uku ne sai fa wailun wanda ya fa bazin tara sai wai wailun wanda ya wau daya shi kuma guda goma sha hudu sawa'un sha biyu sawa'an uku sawa'in uku sawa'a hudu sawa'i biyar turidu na bakwai turidu hudu yuriduna sha shida yuridu arba'in da daya nuridu hamsin da uku alƙur'anu wanda ya yi ruhu'a takwas alƙur'ana wanda ya yi wasali sama 28 alƙur'ani da ya wasali ƙasa ya ɗinne cikin ƙur'ani guda goma sha tara la ƙur'anun ɗaya wa ƙur'anun ɗaya min ƙur'anin ɗaya ƙur'anan goma sai isra'ilu guda ɗaya ne cikin ƙur'ani isra'ila 42 masalai 20 ka masali goma sha uku tujuzaura tara yujzauna biyar ya yahzanuna yajjin cikin qur'ani goma sha uku bi na shida as alimu cikin qur'ani wanda ya ce samiul alim ya kunne guda goma sha biyar sai sami'un alim bai yi ma'arifa ba shi kuma takwas wasi'un alim ka san a karatu zaka ji ka ce wallahu wasi'un alim to shi wasi'un alim din bakwai ne bi kulli shay'in alim goma sha shida sai a ƙur'ani in ka ji an ce inna allaha ala kulli shay'in qadir a ce inna allaha ala kulli shay'in qadir inna allaha ala kulli shay'in qadir bawun ne guda takwas sai wallahu ala kulli shay'in qadir ba wanda yace inna allaha ba wallahu ala kulli shay'in qadir da shi da inna allaha ala kulli shay'in qadir bambancin su ɗaya ne wanda ce inna allaha ala kulli shay'in qadir shine takwas din amma wanda ya ce, wallahu ala kulli shay'in qadir tara wallahu gafurur rahim wallahu gafurur rahim sha uku inna allaha gafurur rahim inna allaha gafurur rahim kuma sha biyu su nan bambancin su daya sai wallahu zul fadlil azim guda shida ne uku bakara uku nasi an kowa ya dauki nashi guda uku suna talatin din farko guda uku suna talatin ta biyu sai wallahu la yahdi alqawmal kafirina wallahu la yahdi alqawmal kafirina ai kisasi sun kai nawa wallahu la ya hajjil ke kefiru na biyu ne kawai to inna allaha la ya hajjil ke kefiru na a yi kisasi sun kai nawa takwas ko to ɗaya ne inna laha la ya hajjil ke kefiru ya ce a masu takwas da ka kama karamin da kace ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalati wallahu ya muka minan nasi inna allaha la ya yahdi alqawmal kafirin ta kare baka kare ganin wata to inna allaha la ya yahdi alqawmal fasiqin ita ma ya mata kiyasi daya ce ita ma wanda ya ce inna allaha la ya yahdi alqawmal da humul ya yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ita ma ita kadai ce cikin qur'ani inna allaha sai ka ji kamar suna da yawa kuwa to sai inna Allah la yahdi al-qawma zalimina ai mata kiyasi ko ce cikin qur'ani ta kilo ga ita azalimai da yawa inna azal shi ma azalimina wanda ya ce azalimina ma yayyanu ara azalimina cikin qur'ani baƙin ne fa tisa'in da daya wanda kuma ya ce yarfu alajjin ya a talatin ne fa hada uku shine lajin to wannan iya wanda ya ce inna allaha la yahdil qawma zalimina shine guda hudu cikin qur'ani sai almunafiqina almunafiqina ya bahe shi kuma guda 20 sai almunafiquna da ya a takwas wallahu alimun bizalimina hudu cikin qur'ani inna allaha kana aliman hakima hudu wa ma ana yaƙin goma sha ɗaya fama anta yaƙin shi ma goma sha ɗaya baina na sha uku wa ma huwa goma wa man ya fa'al shida billazi yabbin goma sha biyu kallazi sha takwas fallazi na goma billati bakwai billazi na uku wa zalika laihin talatin da takwas fillazi ne kuma ba billazi irin na ɗazu ba fillazi kawai fillazi tara ne bazin a fa'anta shida lailan biyar asufaha'u biyar fa'akharaja bihi biyu ne cikin qur'ani wahadahu shida wahadahu wahadahu kaji ana cewa wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahadahu to irin wahadahu din ana hadawa hada wahadahu ma'azzat qulubul ladzina zina yu'minuna nuna kirati ɗan haɗa su da shida ne cikin alƙur'ani ina fata an fahimta fiha kajjin cikin qur'ani saba'ina saba'ina saba'ina hudu arba'ina shi ma hudu cikin qur'ani to sai man fi samawati wa man fi lardi wanda bai ce ma fi samawati ba shi cewa yayi man fi samawati ya murgina kuma ya ƙara cewa wa man fi lardi man din yayi so biyu man fi samawati wa man fi lardi hudu ne to sai wanda ya ce ma fi samawati wa ma fi lardi shi kuma ba man ba shi 28 ne da takwas sai man fi samawati wal ardi bai mirgina ba da ya ce man fi samawati bai ce wa man fi ardi kai sai ce man fi samawati wal ardi tara ne to sai ma fi samawati wal ardi shi ma bai mirgina ba shi kuma ya inne goma sha ɗaya faƙat cikin qur'ani nayyun guda sittin ba su na bakwai ba su kun ɗaya ba su hu ɗaya ba su na hudu ba su hun guda min ba su kun ɗaya na hil guda ɗaya cikin ƙur'ani min bahimati da ya wasali ƙasa guda ɗaya wasalin farda bahimatu da ya ruhu'a farda ɗaya un guda biyu ba un nafsaka mana sai ka ce faɗɗala'a faɗɗala'a harfai guda biyu sai aɗala'a guda ɗaya ga ta can aɗala'a al-gaiba mita kaza inda rahamani ahada sai taɗɗali'u guda biyu allati taɗali wala ta zalu taɗali ubi ne sun ƙare sai u ala ƙaunin mana lam da annahu min duni sitara. ɗaya ne lawi ta ɗaya ne sai ɓala a tazzawaru farda guda ɗaya a akum ɗaya abadan abadan abadan ha abada 28 ne cikin ƙur'ani wa abihi ɗaya li abihi tara akhihi sha biyar wa abihi ɗaya akharina sha bakwai lakharina goma akhi bakwai akhika ɗaya ja'alu goma sha ɗaya ja'alahun uku ja'alaha biyu jamilan hudu jamilun biyu fa'iza fazzin ce cikin ƙur'ani wanda ya ce fa'iza bai ce wa'iza ba fazzin fata baka tamanin zaura ta baka bakwai ta da lissahi da kanka baka tada ba har yanzu 87 sai wabisa wabisa wabisa wanda bai ce fabisa ba shi wabisa ya ce guda goma sha biyar ne cikin ƙur'ani sai fabisa wanda shi kuma ba wai ba fayayi shi kuma bakwai sai wanda ya jona ya hada da lam ya ce falabisa ga ya can in ka leƙa suratul nahali falabisa maswal na shi kuma shi kadai ne cikin ƙur'ani Ah, saboda haka yan uwa ina ganin anan za mu takaita mu dakata idan akwai waɗanda suke da wasu tambayoyi kuma game da abin da ya shafi addini za mu ansa tambayoyi daga nan sai gobe tunda abu ne da za a riƙa yin shi kullum in allah yarda a cikin karatu guda goma an yi biyu yanzu saura nawa ba saura ba ne to an yi biyu takwas na nan jirgi da kamar takwas ɗin aka yi sai a ce saura biyu amma bai yiwa a ce shi kuma saura shi ya yawa <laughs> saboda haka aini biyu takwas na nan jirge na? eh wannan kuma gaskiya ne